Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Wasu rahotanni suna bayyana cewa a da aka yi da gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf wanda yake bayyana wasu muhimman dalilai da yasa aka yi wannan murda murdar ake so a karɓe mulki a hannunsa. ya bayyana wa nan wasu manya-manyan dalilan da ya yasa ake so a karɓi mulki a hannunsa. To kai dai mai saurari gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. Haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar kararrawar sanarwa. domin samun ingantattun labaran cikin harshen Hausa zalla a duk inda kake a faɗin duniya. A zantawar da aka yi da gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya bayyana wasu manya-manyan dalilan da yasa ake so a karɓi mulki a hannunsa zuwa a mayar da shi jam'iyyar ta APC a bawa abokin takararsa Dr. Nasiru Yusuf Gauna. A dai zantawar dai da aka dai da shi ya bayyana wasu manya-manyan dalilai wanda yake bayyana cewa murɗa-murɗar da aka ake so a kwace mulki a hannunsa ya biyo tun ta can sama. A baya dai in ba za ku manta ba shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ziyarci injiniya rabi'u musa kwankwaso wanda yake bayyana mai cewa su zo su haɗe domin a ceto ƙasar najeriya daga cikin mawuyacin halin da ta shiga wanda yake bayyana mai cewa za a ba shi mukamin minista a kujerar bola ahmad tinubu ɗin shi kuma injiniya rabi'u musa kwankwaso ya nuna ba haka ba yake bayyana cewa shi ya fi karfin a bashi mukamin minista sai dai ya turo wani daga cikin yaransa a bashi mukamin minista wanda dai a lokacin nan dai mutane suna bayyana cewa da ya karbi wannan mukamin minista din ba za a zo wannan gaba ba ta yadda ake so a kwace mulki a hannunsu amma kuma yanzu wasu manya-manya sun yi magana a ƙasar ta najeriya kan cewa a kyale mulki a hannun abba gida gida din idan aka haka za a bata demokuraɗiyyar zaɓe to kai dai ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin kawo ma ingantattun labaran cikin harshen hausa zalla a duk inda kake a faɗin duniya